الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إن وأعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا أعوذ بالله بسم الله الحمد لله الكائل ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بلاين الصلاتين الكاملتين على الرسول ومن والاه yau laraba sha bakwai ga ramadan yau mubadarin kenan hijira na 1445 27 ga watan uku 2024 kamin mu so mu tafsiri za mu fara waƙi'a ta badar insha Allah yau din nan badar yana da shekara 1444 daidai don haka a yau za mu yi batun lesson na badar din insha Allah ta'ala guda goma sha bakwai na daidai ayoyi da dama za ka ga an buga misali ga cewa wagga ayat tana nuhin kahirrai sun sha ɗaci ga yakin badar misali da guda wala ya zalu lazina kafaru fi miryatin minhu hatta ta atiyahum sa'atu bakta aw ya atiyahum azabu yawmin aqim a suratul hajj aya ta 55 ma'ana azabar yini bakarare wanda babu alheri cikinsa to wasu malamai suka ce ranar alkiyama aka mihi wasu suka ce ranar badar aka nahi to shi nuna ranar badar tun da aka yi kwamfiyarin ɗinsa da ranar alkiyama ita aka nuhi ko shi shi nuna ranar badar ta kai inda ta haka yi. na biyu a cikin suratu ali imran batun yakin uhudu aka yi amma allah ya soko maganar badar saboda a tuna musu cewa in kun samu rubushi a nan to ai a badar ku tuno Allah ya taimake ku a shekarar can wala kad nasarakum Allah bi badarin wallahi tabbas Allah ya agaje ku a badar tare da ba batun yakin badar ake ba don batun yakin badar za a yi shi ne a cikin suratul anfal to sai na uku lokacin da suka samu rubushi a yakin uhudu sai Allah subhanahu wataala ce kad asabtum mithlaiha kun samu kwatancin ta guda biyu in an kashe muku mutum saba'in to ku ai kun kashe saba'in kun kama saba'in kaga kullum kasu guda biyu wanga lesson ne ga yakin badar na uku addu'a yana nuna muna addu'a ba za ka yi ta haka ɗai ba sai ka yi shiri yanzu misali kana son aure bai kamata ɗai ka yi ta roƙon aure ba ka taɓa da kuɗi ba to ne ai annabi muhammad sallallahu da sahabbai sai da suka motsa aka ta san mahilin daga badar sannan ma'aike addu'a suna rabbakum dinnan jaba lakum ka gani sai aka kawo musu mala'iku na biyat an nuna musu dubarar yaƙi cewa lason ne daga ran nan har ranar alkiyama ga wata dubara ta yaƙi Allah ce fadribu fawqa min kun kulla bana. ku bugi bisa wuyoyi da ka bugi wuya magana ta kare kuma ku bugi kanun waruta shi ko ba zai iya ba su karsashin su buge ku ba kaga bugun su dai kuka ba su iya bugun ku na shidda da na bakwai Allah ya taimaki sahabbai saboda imani ne Allah ya yarbe kahirrai saboda kahircin su ne ya ayu halladina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahafan din nan cikin suratul amfani. to kuma da nan na aka samu nasara ila bil qiyama tun rannan kahirci ya samu barazana na takwas da na tara akwai daga cikin falala a samu riba shine a tabbata a ƙi gudu kuma a yi zikirin Allah ya ayu hallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wa qurullaha kathiran la'allakum kun. na goma da na sha ɗai don zaman ku ‘yan cito in dai kuna da imani ba zai cuta muku ba don zaman ku masu yawa in dai kuna da kafirci ba zai amfani ku ba fa in yakun minkum mi'atun sabira yaglibu mi'atain wa in yakun minkum alfun yaglibu alfain bi iznillah wallahu ma'as sabirin na sha biyu yaƙi ne aka yi tsakanin 'yan uwa da 'yan uwa ɗan uwa na jini ya kashe ɗan uwansa na jini saboda shi mumini ne shi wancan kahiri ne na sha uku duk da wanda ya zo badar yana ganin girman ɗan uwansa wanda ya zo badar a cikin sahihul bukhari abu biyu faru sahalin bin sayyidi ali ya zo badar amma da ya gane shi ce allahu akbar an ka ce mi ali ya ce badar ya zo to ko shi ali a ya zo badar ibnu umar radiyallahu anhum za shi na dibin sa'idun zaidin rana ta gwabta ranar juma'a aka ce ibnu umar ina za ka rana ta gwabta ya ce sa'idun zaidin zandi ba aka ce ibnu umar irin ka juma'a tana ya faɗo ya ce awo don ya zo badar sai dai juma'a ta faɗi bayan haka kuma sai na sha hudu wato su sahaba suna da freedom yau mutum gashi yana tafiya tabbatar da aljanna ya ko baraka ya bale ma ba su yi baraka ba i'malu ma shi'tun faqad ghafartu lakum ko faqad wajabat lakum aljanna ga mutum na tafiya ya san dan aljanna ne in yayi ciwon kai dan aljanna ya ciwon kai kai in ma ya rasu dan aljanna yayi na sha biyar ko ga al'adodinmu yakin badar ya yi tasiri misali tun muna ra a ce muna akai a kota kura har yanzu yakin badar har yanzu akwai kuran nan ni dai an faɗa mana haka kaga kenan ya shiga cikin zuciya na sha shida bai miwa na karshe akwai wani bawan Allah ya rasu Allah ka ji kansa wurin stadium ma yana wucewa da muna yara in ta yi mai daɗi ya baka amsa in ba ta yi mai daɗi ba akwai matsala wato in ka ce mai wane naman ka ya kura to wai ciwon da kai ya kura ya yi tasiri sai ce a'a ba ya kura ba bisa ga nama na an kai yakin badar <laughs> to sai na sha bakwai na karshe duk daga waƙoƙin gargajiya ya yi tasiri ai ɗan ana ce ya ce ma shata sannu da fama badar da kai yi da bayi shi ya nuna badar na da tasiri har ga waƙoƙinmu na gargajiya to alhamdulillahi a suratul insan madaniya ce ayoyinta 31 ta sauka bayan ar bayan ta abdalak ita ce ta 76 daga tartibi ta 98 ga ta fasilolinta alkalimominta 242 harufanta 54 idan mutum ya mahulkinta zai so zai wurin ciki da ila annabi muhammad sallallahu alaihi zai yawaita sadaka zai ji daɗin rayuwarsa za a zirta shi gode ma allah zai zaɓi wani a kansa ta soma ne da magana a akan talitta da ni'imomin lahira kuma ta yawaita magana 'yan aljanna da yawa muminai sai ta yi magana kafirai kaɗan amma wadda ta tahi suratul kiyama ita kuma wadda a tahi bayanta suratul mursalati ita kuma ta akasa ta yi magana kahirai da yawa sai ta yi magana muminai kaɗan don a samu balansis bayan haka ta yi magana akan jera ni'imomin aljanna ta cika da wa'azantuwa sawi da ibnu kasir sun kawo falalarta annabi sallallahu alaihi yana karanta ta a subahin din ranar juma'a da ita da suratu sajada akwai wani bawan Allah cikin sahabbai ana karanta ta da aka karanta ta to sai aka kawo mulkan kabiran da ya kugi sai da ya doke wuta ya rasu saboda jin daɗi na farin ciki ma'aiki ma ibnu umar ya ce na ga ma'aiki na sashi cikin kabari da hannunsa mai albarka bismillahir rahmanir rahim hal ata alal insan tabbas hinun minar dahar wani lokaci na zamani kad ata haddin nan ma'an ya zo alal insani ga dan adam adam din ma aka ne shine shekara 70 lam yakun shay'an madkura bai ma kasance abin ambato ba ma'ana yana cikin laka ba ma sa ko kuma ana ambaton eh, dan adam kawai dai ba annabi adam ba to shi ko lokacin da yana cikin ciki ai lokacin ba ambatonsa kai har ma a haihe shi sai ai wurin sati guda sannan a fara ambaton ga sunansa aka ce shan ya sai ce in adamu ne shekara 120 ne inna na na insan haƙiƙan mun muka talici kowane ɗan adam min nufatin daga digon mani amshajin wanda ya garwayu da manin namiji da manin mace su suka garwayu Allah ya ce naftalihi don ɗaya mu jarabce shi ko kuma amshajin kala-kala ko lokaci bayan lokaci mataki bayan mataki in ji shi Abdullahi Gombe min mashajar a ai ku, abu ya garwayo naftalihi don mu jarabce shi a nan gaba da takalifi na shari'a faja'alnahu muka sanya shi sami'an mai ji basiran mai gani ga ayoyin Allah to nan na malamai suka ce shi jariri ji aka fara masa sannan gani ko da kaga idanu suka bude ran nan bai gani sai ya fara ji tukun inna hadainahu sabila hakika mu muka shirye shi hanya ta shirya da aiko manzanni in ma shakiran ko ya zan mumini wa in ma kafura ko dai alhali ya zan mumini wa in ma kafura alhali ko ya zan mai yawan kafirci anan shi abdullahi gondo da mai sawi suka ce ko dai don fasila aka ce kafuran ba a ce kafiran ba don kafiran shi an muƙabilin shakiran suka ce ko kuma a saboda masu godiya yan cito ne amma masu kahirci masu butulcin yawa gari sai aka ce ka fura mai yawan butulci din nan to bayan haka Allah ce ina na hakika mun shishirya salasilan sarkoki da ake ja a wuta lil kafirin daga kafirai wa aglalan da kokumma waɗanda za a sa ga wuyoyi wa sa'iran da wuta mai hasuwa ko kuma mai motsassuwa da za a zartassuwa gare su to bayan Allah ya ambaci kafirai zai ambaci mumine yana mai cewa الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء innal abrara hakika masu da'a ko ko masu kyautata jam'u barrin au barrin na suna sha min ka'asin daga hinjali ma'ana giyar da a ciki kana mizaju abin da aka garwaya da ita kafuran korama kafur nan ita ce korama yashrabu biha ibadullah waliyan Allah suke sha daga wannan korama din yufajjirunaha suna gudanar sheta tabjiran ba ni da gudanarsuwa ba duk inda suka zo a gidajensu mai sawu ya ce za ka taka obtiyas ɗinka a lahira haka ɗaya za ka nuna ma ruwa bulala sai su bi ka inda kake so bayan haka yuhu na bin nazir suna cika garawar da suka yi bakacin da suka yi alwashin da suka yi a da'a Allah shi alwashi dole a cika shi wali yuhu na zurahum amma sai dai maka ruhi ne wa kuri hal kamar ka ce in Allah ya ninka za zan yi kaza to in bai ba ba za ka yi ba kenan ruwa ce ko kuma wanda mai takarari haka wai hafu na yauman suna jin tsoron yinin da kana sharruhu mustadira sharrinsa ya watsu min ɗara ai shara, wai imuna ɗa'a suna ciyar da abinci ala hubbihi tare da suna son abincin shi abdullahi ce ko kuma ala hubbihi tare da son Allah suna ciyar da miskinan wato abin da ka faruwa malaman tafsiri da dama sun yi ta magana irin sa'alabi razi bagawai albisri albayan urdubi nasafi at-tasir al-muharra al-khazin da kuma sawi da inyas da dai sauran masu tafsiri wata abin da ka faruwa wata rana sayyidi ali radiyallahu ta'ala anhu ya kwana yana kwadago a wata gonar wani bayahudi ya samu abinci ya ba shi sa'i guda kama a ce mudu hudu dai to sai ta horon abincin an ɗoku sai suka yi da azumi da shi da fadima alaihassalam an raba shi uku har za a ce sai ga almajiri miskin ya ce ya ahala nabi sallallahu alaihi wasallama miskinukum ya ku dan gidan annabi muhammad sallallahu ga miskinin ku ya taho yana bara wallahi suka ɗauke shi suka wuce kawai ta zarce hassan da husaini na bukata ta yi basu basu ba saboda karhin imani gobe ta sai ga yatimi marayu suka bashi gobe ta sai ga asir wanda aka mai wasu ce ma cikin mushrikai yake aka dai bashi din to shine suka zauna basu ci abinci ba har kwana uku din nan to shine aka Allah yayyabe su akan haka din Allah ce wani imunar da'ama suna ciyar da abinci ala hubbihi tare da son abincin ko kuma tare da son Allah suna ciyar da miskinan talaka wa yatiman da maraye wa asiran da kamamme suka ce inna innama muku, haƙiƙa muna ci ku ne lahi don Allah to shi yasa shi abdullah ya ce ala hubbihi ay son Allah saboda liwajahillahi dinnan la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba mu nuhin sakamako gare ku balle mu tsaya ku gode mana mun ba ku don Allah kawai domin ina inna ma nudi imukum liwajhillah to anan malaman tafsiri suka ce shin su suka faɗi haka ko kuma a'a zahiri ba su faɗi haka ba Allah subhanahu wataala shi ya hidda haka domin in mutum abu don Allah Allah shi zai bayyana shi shi ba sai ka ambata ba